sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da baba makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau laraba 25 ga watan Mayu shekarar 2022. wata kotun tarayya a ƙarƙashin a inyan ɗauku da ke zama a abuja ta yanke hukuncin cewa a ba ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu da yake ƙananan hukumai su ne suke kusa da al'umma su ne kusa da sarakuna su ne duk ƙasa yana hannunsu kuma muna tafa da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma muhimmin rahotanni daga jaridun kamaru amma kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya talata kasar rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kai wa dakarun ukraine na yunkurin kwace donbass bayan watanni uku cur da shugaban rasha vladimir putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarin da gwamnatin Fadan da ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveki Donetsk da birnin tawaicinsa na lisinchansk da ke bangaren yammacin gabar kogin inda dakarun Rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Gwamnan lardin Luhansk na Ukraine, Sarahi Gaidai, ya ce kaimin barin wuta da ruwan bama-baman da rasha ke yi ya ninka ninkin ba ninkin ya ce suna lalata birnin ne kawai mai kimanin mutane dubu goma sha biyar a ciki shugaban ƙasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya faɗa a jiya talata cewa kasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa rasha ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin moscow da kiev ramaphosa ya yi waɗannan hulicin ne a lokacin da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a afirka da nufin samar da goyon bayan diflomasiyya ga ukraine kasar afirka ta kudu mai alaka ta kudu da da moscow saboda gawin bayan da tarayyar soviet take baiwa gogar mayan yaki da wariyar launin fata ta kaura cewa kuri'a da majalisar ɗinkin duniya ta kada na yin tir da mamayar ukraine da kuma yin allah wadai da rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yarjejeniyar african continental free trade area ta soma aiki ne a ranar 30 ga watan mayu shekarar 2019 don kasashe 24 da suka gabatar da amincewarsu tare da maga kujerar kwamishin haɗin kan afirka shugaban ghana a kufa ado ya yi kira ga sauran kasashen afirka da su ba da kai su fito a yi tafiya tare da su wanda zai inganta kasuwanci tsakanin afirka wakilin sashen hausa a birnin accra ridwan muktar abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. kowani tasiri wannan kira zai yi ganin tunda aka buɗe sakatariya nan ba abin da muka gani a ƙasa tambayar da na yi wa masanin abin da ke kai yana kawo waki nan irvad ibrahim a baya cewa tun da aka bude wannan sakatariya na hada lamarin kasuwanci tsakanin kasashen afirka na yasu mu ba samu wani tasiri ba domin kowane kungiya da ta shammala kasashe da yawa sakamakon aikin da take yi wani lokaci yana dokan wani shekaru tukun a zo a gani ba kwata-kwata ma ba samu amfani ba ai cewa bude wannan babban ofishi a accra an samu ma wasu aiki. Na kuma tuntubi ambasador Alhaji SM Sharif ko yana da yakini wannan kira da ake yi zai yi tasiri wata wajen biliyan ɗaya da ɗari biyu na mutane da ke cikin kasashen afirka baki ɗaya wata abin da aka yi kenan to wa'annan mutane in za mu yi kasuwanci da kanunmu da kanunmu ma a kasan ba karamin arziki za mu ci to sai ka kasance kasuwanci tsakaninmu duka za ga da mu da kasan waje kuma ga mu da ma'adanai na arziki da dama a ƙasa da muke da shi to manya na afirka suka ce kamar a'a yanzu kamata ya yi musankan da za mu haɗo kanmu wuri guda in so mu gama musankan da za mu yi da harkan kasuwanci tsakaninmu da kanunmu ya fi taimaka mana da gobe da azo ana kwashe kayanmu daga nan ana tafiya da shi wato abin da za mu cire in ma'adanai ne mu sarrafa shi ma a nan bari in baka misali ɗaya eh, kamar ƙasar Nijar haka suna da uranium amma za ka je ƙasashe da dama ma cikin Nijar ba su da wuta za ka ga France ake zuwa a ɗebi ƙasan a ɗebi uranium na aje da shi amma za ka ba kawai da ke France ba su da wuta kuma ɗiba ake yi za ga kuɗin da ya kamata a biya mana wannan uranium ba wani bai taka wani karya karya ba to shin kasancewa kamar mutuka kasashen afirka mun haɗu wuri ɗaya da za mu kama harkan kasuwanci kaga za a iya taimaka ma nijar in an zo abin da ya kamata a saya a saya kan da ya kamata. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. da ba jimawa ba baba zai kawo mana karashen labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen mu A Abuja wata kotun tarayya ƙarƙashin mai shari'a Inyan Koko ya yanke hukunci cewa a ba ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. To sai dai wasu manazarta na ganin wannan hukuncin ma ba zai hana gwamnonin yin abin da suka ga dama ba da kudaden ƙananan hukumomin tunda su ne ke nada shugabannin ƙananan hukumomin. wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi mana nazarin hukunci da abin da ya kunsa a wannan rahoto da ta aiko mana Mai shari'a Inyan Ekuwa ya yi watsi da ƙarar da gwamnonin Najeriya suka shigar na ƙalubalantar ka'idoji da hukumar kula da harkokin kuɗi ta fitar na tabbatar da cin gashin kai ga ƙananan hukumomin. Gwamnonin sun nemi kotu ta hana hukumar aiwatar da ƙa'idojin ne a bisa zargin karya dokar ƙasa. Amma ga tsohon shugabar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi reshen birnin tarayya, Comrade Abubakar Alhassan ya ce lallai wannan 'yanci ne ƙananan hukumomi suka samu, amma ƙwarya-ƙwaryar 'yanci ne a bisa wasu hujjoji da ya zayyana. 'Yanci ce amma ƙwarya kwaryar 'yanci because mu abin da muke so kuma muke nema a gwamnati shine canja wa'annan abubuwan a kundin kasa kamar maganan ko soke joint account gaba ɗaya. Eh asusun haɗin gwiwa because abu matsalan da ake sama wurin shine in kuɗin suka zo daga gwamnatin tarayya suka zo wurin za a ware kuɗin ticoci na primary school za a ware kuɗin training na commission za a ware kuɗin kamar a Abuja za a ware ware kuɗin pension daga wannan wurin to amma a wasu jihohin har kuɗin sarakuna ake cirewa wurin amma ga masanin tattalin arziki abubakar ali yana ganin wannan mataki ne mai kyau domin zai taimaka wajen gina ƙasa daidai ake da wannan abu, domin ginshikin tattalin arziki da cin gaban ƙasa na musamman ƙasashe masu tasowa irin na najeriya ya danganta da ƙananan hukumomi da yake ƙananan hukumomi su ne suke kusa da al'umma su ne kusa da sarakuna su ne duk a ƙasa yana hannunsu saboda haka kananan hukumomi su ne wato ma gwamnati wanda ya fi kusa da mutane wanda yake ana son cin gaba. to sai dai ga mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar yana ganin ba a nan gizo ke saƙa ba duk da cewa hukuncin ya yi kyau. wannan hukunci da suka yanke duk da gwamnatin su suka kai ƙara kuma aka da su a shari'a wannan yayi yi yayi kyau to amma ba nan gizo ke sada ba inda gizon ke sada an bada da hannun dama ne za a kwace da hannun hagu dalili ko su gwamnonin nan su ke dora ciyamomin nan duk yaran su ne duk wanda ba yaron wani gwamna ba ne kawo shi ba zai ciyama ba sai dai ga ana yi ko da kotu ta ba da wannan dama ba zai wani tasirin kinsu ba domin ciyamomin nan har gobe ji ba karkashin gwamnonin nan su yaran su ne saboda haka zai yi wuya su saka musu mara ko ta yaya aka yi abin da ya ɗauki hankali shine yadda hukuncin ya takaita fitar da tsabar kuɗi daga kowace ƙaramar hukuma a ko'ina cikin ƙasar zuwa adadin da bai wuce naira dubu ɗari biyar ba a kowace rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Madina Dauda Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba da karashen labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gabatar da wani muhimmin jawabi a ranar alhamis a jami'ar george washington inda zai bayyana dalla-dalla yadda gwamnatin biden ke kulla alaka da china sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce kungiyar al'ummar nahiyar asiya za ta karbi bakoncin sakataren harkokin wajen na amurka wajen gabatar da jawabi mai bayyana manufofin gwamnati game da jamhuriyar mutanen china an soke jawabin blinken ne akan kasar china bayan da aka gano sakataren ya kamu da covid-19 a ranar 4 ga watan mayu kalaman na blinken sun biyo bayan ziyarar da shugaban amurka joe biden ya kai a japan inda ya ce amurka za ta shiga tsakani ta hanyar soji don kare taiwan idan china ta mamaye demokaradiyyar ta tsibiri daga baya biden ya fayyace cewa babu wani sauyi ga manufofin amurka akan taiwan a ƙarshe koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda uku a yau laraba in ji koriya ta kudu sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya kammala ziyararsa a arewa maso gabashin asiya a cikin faɗakarwa ga manema labarai sojojin koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami daga yankin sunan na pinyon zuwa gabar tekun gabashinta jami'an tsaron gabar tekun japan su kuma sun bayar da rahoto cewa koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin adadin makamai masu linzami da japan da kuma koriya ta kudu suka bayar ba kazalika babu wata alama game da iyakar makaman rokan ko kuma inda za su faɗi. madalla a gaida baba makeri ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasha mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu sai shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantun wannan rana, mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yayin da al'ummar najeriya suke ci gaba da shirye-shiryen zaben 2023 mai zuwa su ma mata a kasar suna kokarin ganin cewa sun samu shiga a dama da su a fagen siyasa domin samun wakilcin 'yan uwansu mata waɗanda mafi akasarin lokuta dukkanin wata matsala da ta taso a kansu take karewa kamar yadda a makon da ya gabata muka karbi bakoncin barista sa'idu sa'ad malama fatima binta mu'az mayana da kuma hajiya mariya abdullahi to kafin mu karkare shirin a makon da ya gabata malama fatima mayana tana cikin bayani kamar haka matan da suka fito neman wannan abu ba sun fito domin suna ba ne sun fito ne da gasken gaske a bari su yi zaɓe na gaskiya a gani in ba za su ci ba maganar a ce mu koma gefe a sayo gwamna ya sayi fom ya mika ma wani dan takara kawai ya ce tafi kai ne za mu ba tiket bai taso ba a ba mu dama mu yi zaɓe a bar delegates mu su yi zaɓe na gaskiya saboda ya wuce lokacin da ake ba da kuɗi a ba delegates don su zaɓi wane so magana ce ta a bari su duba su gani wa ya dace wa ya cancanta ni ina da cikakken yaƙinin cewa zan samu wannan kujerar ba don komi ba saboda na san na cancanta na san zan iya na ga yadda mata suke taka rawar gani a wasu ƙasashen duniya To a yau za mu tashi ne akan bayanan barista Sa'ida ai sauraro lafiya. To barista yaya mata a waɗannan ƙasashe na Afirka suka kai ga nasarar samun damawa da mata a fagen siyasa. Wato nake gani fitaccen abin da ya sa suka samu wannan nasara ba wani abu ne ba wanda suka koma suka tsaya suka yi tunani suka ce to da yawansu sun sami independence shekara da shekaru amma babu ci gaba al'ummar su menene matsalar su suka haɗa kansu da malaman su da shugabanninsu na gargajiya da matan da duk dai wani wanda yake da hannu a cikin harkar kasashen su suka ga cewa to menene matsalar da ta sa har yanzu ba su ci gaba ba sai suka ga cewar ashe akwai wani kashi a alumance da ba sa cikin hanya tafi da milkin kasa wanda kuma idan babu su ake ganin tafiya ba za ta yiwu ba sai a ga mata ne suna da yawan mata kuma da yawan su ba ilimi da yawan su ba kaza ba kaza ba sa cikin harkar siyasa ba sai suka ga to ai gwamma a ilmantar da su a shigar da su hanya to daga nan kaga 50% mace fa ita ce mai bawa yaro iliminsa na farko ita ce mai masa hoɓɓasa ya je makaranta to ita in ba ta da ilimin ta za a yi ɗanta ya zama productive member na society to sai suka ga gwamma su juya tunanin su kan mace abinda suke gaya mana kenan yawancin su nan liberia duk da dai har yanzu din suna kokarin su ma amma dai akan dan samu sauki idan aka ce an tafi da mata a cikin harkokin siyasa To malama Fatima mai matakin gwamnati Najeriya na baiwa mata a dama da su a fagen siyasa zai haifar. Mu dai an ba mu karfin gwiwa domin mun ji daɗi sosai mun san cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shi shugaban jam'iyyar tamu sanata Abdullahi Adamu da ita matar shugaban ƙasa da kuma shugabar jam'iyya ta mata sun yi iya ƙoƙarinsu domin ba ƙaramin abu bane kuma mu mata mun gaji da zama a bayan fage kuma mun gaji da a ce sai dai a yanke hukunci a kanmu ko a yanke mana hukuncin yadda za a yi mun fi son a zauna da mu a tattauna a yi maganganu a yanke hukuncin tare da mu mu ba da namu gudunmuwa mu faɗi abin da ya kamata sannan idan ka ba mace aiki ta yi idan ka duba za ka ga ta fi yin aikin nan yanda ya kamata a kan ka ba namiji shi so kuma duk abin da namiji zai iya yi ai mu dukan mu mata za mu iya ba wani abu yanzu a zamani da ya kawo wanda akwai abin da namiji zai iya wanda mace ba za ta iya yi ba so insha Allahu muna sa rai wannan taimakon da suka mana na cewa eh a yi da matan kuma a sa mu a bamu wannan wannan percentage to ina ganin kamar ya kamata kuma mun ji daɗi sosai sosai kuma mun gode. Hajiya Mariya, wani irin ƙalubale ƙasa take fuskanta da rashin mata a fagen siyasa? Wato duk ƙasa na duniya da ta taɓa yin yaƙi zaki ki ga ɗabi'o'inta sun canja Ba amma mu a Najeriya gaya an taɓa yin yaƙi amma kuma kamar dai ba a ma koyi komi ba da wannan yaƙi da aka yi. Muna 'yan yare mu lokacin da aka yi wannan yaƙi amma muna iya tuna da 'yan wa'insu abubuwa da suka faru wa'inda abun ya shafa ma sosai sosai. Gaskiya Najeriya sun ga kamar ba mu koyi komi ba. bayan wannan yaƙi da aka yi. barista ina batun kalubalen da mata za su iya fuskanta harkar siyasa ala kulli hali dama ita mace kalubalenta na siyasa shine dan rauni ne wanda kuma shi ma ba wai dawwamamme bane ba kuma in Allah ya taimake ka ka samu mai taimaka maka ko 'ya'yanka suka girma sai ga shi ma ya sauƙaƙa amma ba wai zai hana ka yin abubuwa ne ko wani abin yanzu ba sai an fita ba mobilization din to shine dai kawai harkar iyali harkar tabbatar cewa yara sun je makaranta an ci abinci a gida an kula da mai gida duk dai wa'annan abubuwan ne amma su ma in Allah ya taimake ka ka samu namiji wanda zai supporting ɗinka ko kuma kana da yan uwa wanda za su iya taimaka maka shi ma sai ka ga ya zo maka da sauki su da kewanci siyasa su kuma ba mata kuɗi ba ce ba irin tamu su ba su da wannan kalubale irin namu. Hajiya Mariya? Haka yake. Ta wani fanni za ki ce i haka ne wani fanni kuma ki ce ba haka ba ne ba. Ko ma dai menene su mazan suke haddasa haka. Duk macen da ta fito tana son takara. ake gani mu mata za a danne mu ta fannin al'ada na gargajiya za a danne mu ta fannin addini za a kawo dalilai kala-kala akwai dalili ma na ƙwarin aljihu dalilai masu ɗimbin yawa to ke a matsayinki na mace dole ne ki samu haɗin kan maza tunda maza yadda allah ya riga ya halicce su su ne iyayen gida in mm, mace ba ta da goyon bayan miji da sauran maza na waje to ba za ki ga abubuwan na tafiya daidai ba in dai akwai goyon baya na maza to matan ma za ki ga sun bi na san akwai mata da yawa waɗanda auren su ya mace ba su bi ra'ayin da mijinsu ke so ba. To barista me rashin mata a siyasa zai haifar ga al'umma? Aisha ai abin gashi na a zahiri. duk inda aka ce ba a ba mace dama ba kamar yadda nake ta faɗa a baya to kuwa al'umma za ta baya saboda kamar yadda nake faɗa mu ne duk wata matsala ta rayuwa take shafa sannan kuma an ce ba za a yi da mu ba to ake da ina hankali yake a cikin wani abu mu banda ma a nan gida najeriya a duniya ma za mu zama koma baya an ce kusan rabin al'ummar ƙasa ba a yi da su to ya za a ƙasa ta ci gaba mata fa fa miliyan shida ne fa a ƙasar nan a yadda aka um, shi wannan din population census ya faɗa to kuma an ce duk ba a ma san da mu ba ba a ma damu da al'amuran mu ba to ya za a ƙasa ta ci gaba ai ni to me wannan shine ma makasudin ko kuma dalilin da ya sa ƙasar nan take koma baya babban abin da rashin saka mata a cikin harkokin ci gaban najeriya zai kawo a gaskiya shine za mu a manta da mu duniya za ta manta da mu za a daina yi da mu. To mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, samu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai kuma wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya Azu. yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar kamaru. za fara shirin da na wannan makon ne da jaridar litasiyon ta kasar jamhuriyar kamaru allah a farkon shafin ta ta gulmata mana cewar hukumomin kasar jamhuriyar kamaru masu kula da tsare-tsaren birnin cinikayyar kasar duwala sun fara gudanar da rusau na gidajen da ba a bisa ka'ida suke ba a wannan birnin allah suka gina gidajensu a birnin na duwala jaridar ecohosante kuma ta ce cikin alkalman lissafinta na wannan shekarar 2022 an haifar yara da watanninsu bai kai na aihuwa ba yan bakwainiya su dubu ashirin a kowace shekara a kasar ta jamhuriyar kamaru yadda hukumar lafiya ta kasar kamaru ta fitar da jadawalin aihuwar yaran da ake yi kenan a wannan shekarar jaridar economy kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta shaida mana cewar bankin atlantic na kasar kamaru ana zargin sa da buga makudan kudade na foge amma kungiyar gamayyar haɗin kan afirka ta tsakiya waɗanda suke kula da haɓaka tattalin arzikin nahiyar afirka ta tsakiyar karkashin ƙungiyar nan ta semak ta ce za ta gurfanar da bankin a gaban kuliya domin yi mata waɗansu tuhume-tuhume na musamman kasancewan ana zargin wannan bankin da irin waɗannan mugan aika-aikar da take yi jaridar the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta fallasa mana cewar ya'yan jam'iyyar sdf ta jagora yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ni john furundi rikicin cikin gida ya barke a tsakanin su wajen ganin cewar sakatare general na jam'iyyar yana wuce gona da iri shugaban jam'iyyar na kasa ni john furundi ya ce in har ci gaba da wuce gona da iri kamar yadda ake tuhumarsa a kai zai fuskanci waɗansu takunkumai a cikin jam'iyyar ta sdf in ji shugaban jam'iyyar na ƙasa baki da nijon frondi za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar labuwa digital ta ce a bangaren jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a birnin bahu da ke gundumar yanzu dai 'yan siyasa da kuma masu fada a ji har da manyan hukumomin wannan bangaren sun gudanar da bikin haɗin kan kasar jamhuriyar kamaru na shekaru hamsin da suka gabata tsakanin bangaren ingilishi da kuma bangaren faransancin kasar wadda suka gudanar da bukukuwan ne tare da ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru frank biya ga dukkan alamu dai in jarida suna ganin cewar shine zai iya gadon mahaifinsa a kan kujerar shugabancin kasar ta jamhuriyar kamaru wanda shugaba biya yake kafe a kai yau sama da shekaru 40 kenan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a kai da garba awal Yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice. To Hadiza a takaice, a jiya talata kasar Rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kai wa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbass bayan watanni uku cur da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarar da gwamnatin. da ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan ukraine da suka hada da severodonetsk da ke gabar gabashin kogin sveki donetsk da birnin tagwacinsa na lisinchans da ke bangaren yammacin gabar kogin inda dakarun rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su shugaban ƙasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya faɗa a jiya talata cewa kasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa rasha ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da kungiyar tarayyar afirka ta au ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin moscow da kiev ramaphosa ya yi waɗannan hulicin ne a lokacin da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a afirka da nufin samar da goyon bayan diflomasiyya ga ukraine a ƙarshe yarjejeniya african continental free trade area ta soma aiki ne a ranar 30 ga watan mayu shekarar 2019 don kasashe 24 da suka gabatar da amincewarsu tare da maga kujerar kwamishin haɗin kan afirka ya zuwa wannan lokaci da muke cikin kasashe 44 suka bayar da amincewarsu ga yarjejeniyar kasar mozambique ta yi alkawarin yin haka a ƙarshen shekarar nan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Ya za madadin baba makeri wanda ya tiya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.